dike dan banza shi kada yake ci ni ba na ci ni ya daga tukewa nake kuma wallahi ruwan da yake janyewa ne asali ji an dai ruwa dai ruwa ka janye yadda da ta tuke ba ya ce haba na rantse da Allah ni yadda nake jin yunwan nan to <laughs> Yanzu ma kun gwadan baiwa su ne ƙarya kake wallahi ƙarya kake na menene ungo ungo da eh, da ungo ungo Allah ya baka albarka amin azan wayan uban wa kashi kare a a ke na fara so ne na ne da take away kamar sabu kuɗin su abincin baki ga take away bane gashi kina bata lokaci Mene ya ta birnin ya ta biki abincin har ta da abin sowa. Mai gida ba haka aka ce ka yi mun ba ba. An ce da ma za a ɗaura auren ba yadda aka ce ci sha. Eh. To ni gwada gwada ba ka cin ba ban shan yadda ba. Kenan su a sun ɗauko ki ne ta kawo ki ta wahala. Ina nemo ina ba ki ki da To ba kai da miji na ba. Ka ji banza. Allah. Kula da ɗauka haya a gidan ai na san ba ya haya kike ba aure ki wallahi ba zan aure ki ba to wallahi tun da kace aka da dare za ka zo wallahi ne maka rayin mutunci tun da aka ne gidan dan baiwa ma zan koma da zama gidan wa gidan dan baiwa ba gidan dan guguwa ba wallahi tallahi can zan koma da zama can baiwan kowa da kowa ko eh za ka ga mutum a natse za ka ga wannan <laughs> wani dan wasa wai shi yato <laughs> mugun yaɗo ba kai kai a ce dai duk da ganin da gida a ce duk da kake ganin eh? da yadda kake kallo na ake na mota an yi mana na kake ce a duniya haka a kika dan kada kuma a a ko na dan ya ta tuwa ka ba hamsin hamsin lalle ka gode ko zan aure ta eh, eh? wallahi ba ga abin da na ci to kes din da a wacce ba kara a gwada min gwangwanin gyaɗa biyu ba. Ehe ke da gida hana bebe. In ba hansun. Ya in ba hansun. Kada na ta fara kare kuɗin sayan abinci a teka mai kenan. Amma fa ɗaya. Kada ake ki maida da mai abincin yarwa ake. Ba a maida shi shago. Yarwa ake kin ji ko? Yarwa. Yanzu ba ta gaba ka kuɗi. Yawa na ki da kuɗi. kaga yaji ya kamata da kwari da baka eh dangi na ga ai kai ma ka sani to babu matsala yanzu abin da za a yi kina ji kuma ba da dangi ba duk garin nan shi kaɗai ne daga shi ya gidansu zo zo ya zo ba ga na shi ba ga nawa eh ta yake nan me za a yi tsaya nan kusa da nan ɗan kujera ki zauna an dama jiya na ga wacce cocile mai haske da daddare tana gintawa yi a saman gida na cocile na ɗan gintawa zai wuya ba kai ba ne ka taho kwantanci ba ba farko ba ne tana ji na'am yaguwa nawa ne na ki gashi ga su nan a jiɗe hmm, ga wani ya kai ina nan bai ba kai nan ka taso mana fuska kamar an ke biri ba ku kuka ba wani kace eh. eh? eh? ba ku kuka aura mini ita bane ko ku ka aura maka to ai a ne? na na na waliyin naka ba to ba wace ce kai ka dinga maza suna yi komai cikin gida duk sun yi da ita to ai gaba ɗaya za ta tafi da mu je aba eh. kace ka san me kuka kullu wai kai anya za ka iya soja kuwa na dan dan hada kafafuwan ka aka ai dan ma soja ne a hada kafafuwan ka magani gashi na ga ɗaya eh, tayi nan ɗaya eh, tayi nan ya duniya ma haka take sakarai haka yake haka take duniya eh to gani hmm. ka da kuɗi na nan eh kaga kudin ta can eh talatin ne nan na talatin ne can ƙarauniya kenan eh kai iya ne kama da kwari da baka in kana ji eh. ka gayyato zuri'ata ka gayyato zuri'ata a ga an samu ɗari biyar ko eh. Eh. to kafin ka gayyato zuri'ata ka gayyato zuri'ata da komin wancan ne ka kawo min shi nan to wani ya fi ɗari biyar ko ba kan nemo hafi ku zo ku zo gaba ɗaya a kiya hanya ku layi a baya na haka Allah ya kiya hanya wannan ne ba so ne ba ne ba ba ki haƙuri yanzu ya kake so a yi ga su na gayyato su idan ta za ka ware duk masu son tukuku a koma bayan sa kawai ko ba ko ba can ko ba yanzu ba ke nawa ne a gidanki bakwai ko wannan nan bai wa munafiki ne Muna da cikin bakwai. Ku nawa ne? Su su biyar ne. Ba ku biyar ba. Eh. Kun shi biki gayya. Eh. Ba ku ba ku ku ba shi da. Wai eh, kai kana cewa ni munafiki ne nawa na bada? Na na ka. Ku ba ku kan warke ki da kaji ta gaba na wallahi. A ne ma ba masu ɗan nuna nuna ka tura mata ba. Sun da mu taɓa kullum da maganin lazim. Kai kai. Ah. Kina shi da ake ba dai? A'a In koma da ɗaki. ka ka. Allah ya ka kai kai Saboda haka. Eh. ina san duk wanda ya koyi ya taya. <laughs> Allah. Eh, ba ta lemo nake ba ba ta lemo nake. Amma ta zo kun san ne abin da nake so eh, wallahi ku ne wajen ne gida mace wallahi na ji kunya <laughs> a da dole irin da kuɗi a fara in fara wulaƙancin da na gada ba da sa muku kiɗa ma tuku eh? a ba da mata muku kiɗa ku shi. A za a sawa eh a da lafiya mai gida ku za a fara sa ku kuke da lemun kun fi mu kuɗi eh eh to ku fa wai da ce sufara ke nan a tune na gani zo na, zo amma ni eh ka fara zuwa gurin tafi sannan a to ai na yi magana kai ma za ne magana ne ai to ta matsa to matsa a sa masa kiɗa su da girgiza a ta ta ita. Kuna ma da hu kasiran albarkar fana'u. Allah kai gabas Allah ka shirya yamma Allah kai yi kudu arewa Allah ka ka shirya saman bakwai ka kare lafiya mai yawan gyaɗa vegetable oil na kowa ka Allah da ya tashi iko Allah sai ya yi mutum da dabba ya yi girman sa babu gemu amma ya yi dan akuya da gemu ina ruwan sarki wa habu Allah ya yi maza na Allah ya shirya mata maza da ya zo garin masayi dan wata 'yan sanda sai kai ta mutu cinya ya ajiye a can kasa kwallon gori ba sai ya kawo dan gashi liman na yi Allah ne ya shirya mata, mata ne ya zo mutu sai dan wani dan mutu ba sai ya kai mutu cinya ya ajiye. Da kuntun na da goba saba kuntun da ham da gashi a kuntun har da ruwa cikin mata ko sun duka bai biya. Sun mi da shi ma ya duke kamar da ta taro da zizi ce ko mata ba ruwan ku sai kun yi rigingine sai a haku in ne karya ga su wannan. ga dole bayan lozo na abishan kala ka sha'arci uban lawan gana a dan malam alasan da shin bakin kuku ta iya mugunta yaro za a bar ni waye ne uban shi ni ne karere tun mai balla turke da gama kin banda kudin makaho ta ho gama mai kunna zarre arna ba mai hankali ko maci kashi ya san uban mu wani gari mai yadi kai da ido yake sai ka ce kuturu na shan tumatir na madina na madina ta bugadi na madina gashi nan zuwa mutum kowa ne da shi dan baiwa ne ke dan ne uwar shi aiko da ta ji mutum da muni ko ka ji balan mama na gidan nan na madina balan mama balan dan baiwa zan kira ne balan maman da za ka kira baiwa zan kira ne balan maman mai doka da ko dari ban kira dan baiwa zan ce balan mama shi can ya kira ya hayi ya kai ya hayi ya kai ki dinga kula da shagon ki beran zamanin da dan iska bera ne, ki dare Ito na iya dogowa ya fada ya bamba da kama bindi, kara ba ya sanar da kima ta tashi. Balan mama a baka. Balan mama dan wajen ta mashi wai ɗan fari ko na uku ka san yana gidan alaji haya alaji haya alaji haya alaji haya wai haya ko baya gidan nan da haya yana gidan nan alaji haya ya je ina to kadanawa dai sun gane wannan जाओ जाओ जाओ पलट जी आया पलट जी आया बहुत ne jirgi gogon mamarki mugunan sabtin doki kama mantuwa zaki na mata bari da tsohuwar fura